Dan kana dillali. Wallahi ni yar tasha ce sai in maka tashanci. Mu dillalan zamani ka'idan mu idan muka kama dalili kashe gida duran da zaka biya kuɗin haya akwai kuɗin takalmi da yake bin samu. To yanda takalmin nan baya mutuwa mu ma haka Allah sun baya. Dan kana dillali. jimna hajat tabi'u lena lin nasal antul Arfinu gare ki me ce cewa yayi mun zo ne da magana gidaje da manyan motoci har da jirage. Ba jiragen sama ba abin da ya fi jirgin sama in ya zo mu muna da dalilin su. Dan kana dillali. Ga dai ganna a ɓoye gani gashi cikin layi zana a yi mutuwa Wani gungun mutane ne masu nema cikin taskar Allah. Idan ka kira su da kura kyaci da gashi baka yi barna ba. Alƙur'an da na saka da na burmutsa miki wuka a makogoro. Ana neman wanda ya saci kayan mai unguwa to an gan su ga Bari bincike su tun daga sunayensu gwarama gwarama ƙarya kake gwarama raba-raba wannan raba-raba ne dukkansu abokane na ne tabawa Allah ya isa idan wa'azi kake so kamar burin jan kama kala speaker production tare da haɗin gwiwar s motion pictures ke gabatar muku da dan kanadin nan ni wai sai ki ce ine miki kallon soyayya to bari miki kallon kiyayya je ki share min daki na yayi da tika kafin bi na to mata mai ta miki. Wai na ce na gyara mata daki Wallahi an yi kundume mai banza kundume mai Wallahi ka sake ta. Ko da ya amsa sunansa na dillali lamba daya. bai bushe ba sai da yayo cinikin abin da ya fi karfinsa shin mai dan kana ya sayo kai a kasuwa kaje ka tuta a gurin wasu matasa na sai wannan tinkiya a abasawa to bata magana ne ku kyale ni zan faɗa na san inda suke dan fara ka akai tunda Allah ya gasa ya baka mutunci sai ku aure shi kenan kurun ku tafi dan kanadin lali. Labari da kuma tsara shi Aminu Umar Muktar. Ki gaya masa da larabci. Innahu mun Sulaiman. Wa innahu bismillahir rahmanir Muna fa tafiya a hanya tana tika. Ayam ayam eh, ina kallon ta. Shiryawa Sani Indomi jagoran shiri Algoni Ahmad. Gashi nan wannan ne bai san mutuncin mutane ba. In ya tashi biyan kudin gida sai zai samu masu gida ya biya su kudi Amma mu bai san da alawansu mu ba. ni a kasuwa nake yanzu kaga raba raba yanzu ka kawo ba yanzu a nan gurin wallahi ba abinda zan dauka kawai bin ka zan yi nauyi Borno Empire Productions kayash a yo nawa na fitar ba sa ne wannan menene mara kaho ce billahi lazi ni kaina ka raba ni da bala'i kura ce ni jama'a garin ba kowa ne Allah dan Allah dan Allah dan Allah dan Allah ba da umarni Iliyasa Abdulmumin Tantere.